فإن أطعم فإن أطعم من جزاء السيد أو الفدية نصرانيا أو يهوديا ذاك دي ما كان انتهى مكة بمبرقي idan mutum sakamakon naman farauta na ya biya to da ya tashi sai iciyar da wannan farautar ko fansan kirista ko ya sayar da bayahude sai ya to ina zan kirsa da harkokin mu ina zan bai da harkokin mu kai mu dinnan sai da suka su suka tsaya ta mu su ne suka dinga dukan musulmai suka gurguza musu arziki suka karya musu tattalin arziki suka karya musu tattalin karfi ma tukuna aka ragwaje duk wata fafaha tamu mu suka kwashe na kwasa suka kai garinsu aka bar maziro ba fasaha babu karatu babu kuɗi sai abin da muka rayar ba a taɓa sanin musulmi zai je coci ce ala ba ku musamu ba ba a taɓa ba duniya ba taɓa yi ba amma su ko sukan je aikin hajji ba ga shi nan ba yahudai ne amma ba shi sadaka to duk da wa'annan yan da su kada hatta ba karatu sai dai kawai hankali za ka yi gane ba amma ba ka yi hankali ne ba ba za ka san me ake faɗi ba kwata-kwata saboda ba ka zaton irin wannan magana za ka ji ta a mutum irin ni can ta da wanda ne ya faɗi magana can wanda ake ganin girman shi ake ganin shi kamar mai shafiyarsa da wane ne ɗansa to shi ne zai faɗi wannan magana a ji shi amma kuma maganar haka take na manta ma da na ɗauko maka eh, risala jojo fari shugaban faransa joji wanda ya zo ina roƙon sarkin musulmi alfarma a ba wa yarsa gurbin karatu idan nan a wuri na da larabci ya rubuta an yi masa wasali malamin faɗi gayayi ne a tsakaninmu wannan bai ɗauki wannan bakin ko ba karatun da kake kallon da ake maka kallon ina za ka yi kuskure a gyara ba to wanda yake kallon ka yana neman kuskuren ka gyara ma kana ga shi ne zai fa'idanta daga wani baurin ka kun ki cewa komai to ka haka yake ana in kana karatun ana ma kallon ina ga kuskuren ka kaza ga kuskuren kaza shi la sarki a ai masa akwa nan bai makaranta ba wasu tana na kamar ma ta shi kada a yana aikar da ije yana nema sadaki sadaki ya bata kiri shi malam ya bata laje da rabu da su irin kala iya ya daɗe mai bata ba ya yi abin ba za mu yi inda za mu fita to haka ni ma kada wannan ta sane ne da na jiyar na yau amma na ne kuna bi na bashi ga wasiƙar shugaban ƙasan faransa shugaban kaza shugaban gari kaza gari kaza gari kaza ina ga yafi kamar da gwamna gwamna haka da haka nan yana roƙon sarkin musulmi mai girma mai ɗaukaka da martaba a ba wa ‘yarsa gurbin neman ilimi a jami'arsu na san ko wannan magana ko jin ta kaga ai wannan magana ba ta ma faɗa ko gidan rediyo ko masu labarin gidan rediyo ko karanta musu wani an ba tsoro ba munasaba ta zo kai ka karanta ka ɗauko kai maganan yadda za a gane ka warware magana ka kwance ta ta inda dole kowa ma ya gane har wanda bai iya karatu da rubutu ba ya gane na magana mun daga ce nufi ba a ba shi gurbin karatu yanzu misali a taɗaɓe ƙoƙo ba a wani kan zo daga wani gari ba yana roƙo a ce abokin ku da Allah igala makarantar na kuna neman ka roƙa min admission da ana zai zo wurin ya karatu kai ne za ka dinga kula da shi hmm? to haka to nan sarki ne da kansa yake neman admission ɗin yanzu muku admission sai dai a nema a ingila sai dai a faransa in ka samu makaranta a ingila ko mai kake ka bar wannan kenan ka koma wakil don da ka samu ingila ta dauke ka jatumar kulawa ta dauke ka jatumar kulawa babu ruwanki da ya kaka muka kwana sai da yaran mu ne adab mu ne ba za ka gane ba komai ne ba ke ciki hmm? an daule ya eh, ista a ba istanbul da ba istanbul a can turki ne wannan ko spain turk abin a andalus lokacin da andalus ta shiga ba ai ta andalus suka sa ilimin ilimin fasaha ta zamani ta tsallaka kasashen yamma ta andalus ne sai ko Cyprus Cyprus ta nan fasaha ta tsallaka zuwa ƙasashen turai amma da a wancan lokacin haka suke zaune tsirara suke tafiya talauci na cinsu babu na cinsu jahilci na gasa su na lokacin badalan mai kun a shiga lokacin a mallake su gaba da shiga wuna sai aka yi na mutane mu idan aka musuluntar da mutane an riga arna sun ba da kai kabila sun ba da gaza ja ci gaba da walza a dinga kwace musu doya a dinga kwace musu dankali a dinga kwace musu kaza ana musu mulki wannan kwatan doya da aka dinga musu ba musulunci ne ba sai Allah ya saka musu addini aka ta koya musu in zai musulunta sai ya yi baki ya kawo rakon suna ya kawo kuɗi dubu kaza ya kawo kuɗin goro ya kawo kuɗin su kiran sun ka musulunta zai eh, ya canza ma suna sau da in baka tara ka ji mutum yana ce ai yana tara kuɗi na yana jira zai musulunta dole dai ya kama da shari'a amma fa maganar tana kama da gaskiya yana tara kuɗi zai musulunta in Allah kai mu da kaka bana yi noma to da kaka zai musulunta ba yadda Allah kai mu yi noma bana to ba da kaka zai musulunta shaka muka zama muna taiki ai ba ma kwaɗe ba malar cuta abin da ya wuce buga misali ma an yi wannan ƙarshen ta ma ana yi in ka je ka musulunci da shi a rage musuluncin ka bai ba na izala kai ka bari akwai ne kyan an taɓa musulunci bayan kamar ba. an taɓa kamar gobe wannan abu suna yin samara ba duk wani tahafa da kasa ne nan ne cikin cincinan ba a yi ko nan ne cikin gari ba a yi amma kana tsallaka jefe kai cikin garin ma ana yi a wasu kwanoni tun da mai karatu mu ya wuce ne wannan cikin gini bai wuce wannan cikin ginin ba duk wanda za a gan shi da littafan nan ka gan shi da yamma babu wani wuri inda ke zuwa ke fa'idantar wani kwatan ko iyalansa bai karanta da zai ke ku je makaranta ya koma ce bila je yi musu rijista ya mata sa rijista tsohon tsohon yi wa ‘ya'yansa rijista ta koya musu musulunci mu malamai ne mun kan addini amma ya zauna ya koya musu ufa babu wannan Thank you. to yanzu duk garwar da magana yanzu mu tafi can fama ka rabu da wannan ga inda addinin can yake inda ake koyi da addini kiristoci ne ke zuwa masallaci su yi layi kiristoci ne ke zuwa aikin hajji da yahudawan masu kayan maganan kuɗin nan su bulgita bulgitan nan naku ko bai hudu na kuka ce ko in ma ba ku faɗi ba na wasu sun faɗi ba ya hude ne na gidin an ce yana da kuɗi to idan su sune masu zuwa aikin hajji bara yi ba ya ce suka yi kuɗin duk bayan musulunci suka yi wannan kuɗin shi na ke cewa da za ka yi hadaya ga nama ga ana na kallo ga nama shi kenan sai ka yanki ka ɗauko ya ka raba ka yanko rabin rago ko ɗaya bisa faɗin rago an kace alasan yanko ma ɗaya bisa faɗin rago zai iya yanko haka ce ce masa gashi bai wuce zai karɓa ya tafi je shi to in kai haka yaya ha yaya sai biyan ka tari musu da da ne ma ga yaran ce maka ba sai ba sai ka biya musu ba hmm? hakan suke zuwa bara yadda ban kusa yadda kaje yanzu yau ne yau ladi ko yau sama kaje gobe in ba sa ba za ka handa mai rauni ya coci ya je bara saboda in ka musulunci hai kai an kunkuɗe sama ne na ce muku sai da aka tsiyata mu aka jahitar da mu duk wani mai fasaha aka kashe shi ai ko yanzu duk wani mai fasaha ya fuskanci kakwalo ai yanzu ki shehu ma ya faɗi je waje wannan magana da kake faɗi inda fita take wani wuri da sun kashe kansu wani da ya faɗi kaza ga abin da wani faɗa wani faɗa an ne da ya faɗi bai kwana kaza wata kashe shi duk wani abin boge ne mana an kashe mana malamai an kashe mana attajirai an kashe mana duk wani mai fasafa in ya taso in ma ka zo kai aiki a wajen su kuma su kashe ka ai ba kisan bindiga shi ne kisa yanzu allura za a yi ba ni za ka tara da asibiti wanda ba kai zato ba zai zai allura asibiti nan ne ake kisan mutane irin wani kisa shiru a dan karama allura shi ke nan ciwon ka ita bin bini ita bin bini ita bin bini ga shi ka kuma za ka yi haƙuri ba wanda ka haƙuri da ciwon ka amma akwai target ɗin da aka bai za a kashe ka sannan kuma za a haɗa ka da wani dama sun gaji da kai suna neman Allah ya kashe ka yanzu Allah bai kashe ka ba sai a haɗo ta su shi ke nan a ruwan sanyi a dan karama allura ana ta girmama ka ana ta ma fifita na tsakko ka kai kaza an gano ciwon ka yanzu su shi gaba da dan karama magani ya kama su a huta kayan inda ba wanda za a tukunta a ka son har gobe samari musulunci suna haƙe da kisan da aka waje ba suna haƙe da kisan da aka albani da sun ce jafar ba ya kuskure ba ne ba ba sun ce albani ba ya kuskure ba ne hawa ina yin kuskure amma dai ne na ji shi kare da mai kuskure na zafi masu kuskure da ya mai sa ba kashe su ba ne ne wani kisa haka kawai me ci musu sannan kuma ba a biye shi inda za a kwashi kuɗi a tare da shi ba wanda ya zo sallah na ga kuɗi in gaske ne za a tsashe gida a ga an washe gidan an kakule dukkan komai shi kuma an jawo abubuwa abin da suka ɗauka allura ba su zo neman allura ba da zo da kana yanzu haɗi ake a gida ana iya haɗa da matarka ana iya haɗa da kaza kawai dai Allah ke karewa lokacin da aka haɗa masa a garin nan kaɗi shi kaɗi ka yau ba na jin abincin nan a yi da kaga cewa in na ci ma amai zan yi to kwanan ka bai kare ba ga abincin da za a baka ga abin da za a sa abin cin yi aiki to da kiristoci ke zuwa bara shi yasa ana tayan ka ɗauki in za ka ba su bara ka ba su daga kuɗinka ka sai musu nama daga kuɗinka in ka ɗauki fidiya ko fansa ka ba su to fansan tana ƙarƙashin tambaya ta yi ko ba ta yi ba shi yasa na dan tsaya haka in fasara zan yi wuce ba za ku taɓa ganewa mai aka nufa ba ku tsaya ma ku yi tunanin ya aka yi haka kai sai ana iya kaje wani shekariya kake yawai ne wurin suke su za su yi bara wurin ku ka duba yadda suke da kuɗi ga ana shine mai kuɗi na duniya ga bulgir ga wane na je shi shi kuɗin dan talakawa dan matsiyata kuɗin kwace ga girgiro ma ciwo don a sai da magani Ka yi jizi uhu zalika قال قال مالك رحمه الله la imu min jaza isaidi mutum ba zai ciyar da kirista ba ba zai ciyar da ba yahude ba daga abincin farauta daga sakamakon farauta wala min al-fidiyati an nasara a alaihi albadal to shi kenan idan misalin ya riga ya dauka saboda ga asukin sun ce yanzu a aikin haji su kuma za su zai nema hmm? za su nemo malamin su zuwa haɗu su biya kuɗi su haɗa sau in kaje in kaje aikin haji za ka yi kuɗi waye ne eh na yi tsallake ne ko na nasarar na ce a ya koma alaihi badalu kala ara alaihi badalu ba ka da wancan wala yahudi ko wala majusa kulto fa in ata ama هؤلاء اليهود او النصارى كي يؤمنون ايضا ان يكون عليه البدل قال ارى عليه البدل زي دي زي كون زي بيا كون كسي كون كان هكا نفدي كاسين كارنتا لان رجلا لو كانت عليه كفاره تندم تندم عشان انا بينسى كفاره اني فاتى عمل مسكينه fa'ata a mafihi yau yi ciyar da miskinai sai yi ciyar da yahudawa a wani saradiya ya dauka ba su sun daga suna suna fara lam yi jin rahi zalika mai wulakanci a gugu wani lokaci ba kwama damuwa da abun ma wani ne zai rai masalanta wai yana ce dan allah ina roƙon ainihin alfarma na ce menene alfarmanka ne kada in yi bara ban iya ba haiti dace dace abin da je je je yanka ne masu bara mu babu bara a cikin mu duk wanda ka ga ina bara bai karanta musulunci ne ba da mutum ya koma ya mutu ka karanto hadisan bulugul marami inda ake maganan bara ana cewa mai bara yana yagan fiskarsa ne haka duk mai maula gidan alaji kaza ofishin gwamnati kaza ya dina baran kujera yana baran a sashi aikin alazai yana baran shiga kaza a yi masa kaza gobe kiyama haka za su tashi kwarangwal Allah zai tsoro musu masiban da za su kwakwale fiska su kaf yau ko mota da aka kwakwale mata ido ya take zama ta hmm? yi muni sai ka kamar da za ka kauce mata ba ta gani ba ta gani ce kai da tana gani da ba ta gani duk dabba ce amma sai ga in su taho dono dono kamar za ta bi ta kanka ba ta gani to duk mai bara duk mai maula a ofishin gwamnati mai maula a gidajen attajirai mai bin matayen shugabanni mai bin kaza mai bin kaza gobe kiyama haka zai tashi kwarangwal balantana wanda zai tara sai ta yi musu bambadanci ya musu bambaɗanci ya yi rawa a gaban su ita yi eh, menene ko da bai raba shi to yara ko ku zo ku yi rawa saboda ne za a biya kudin rawan gobe kiyama zai tashi ƙwarangwal ta ga duk wanda iya da annabi gaskiya ne ba yadda za a yi bara ba yadda za a yi tafi maular in zai mutu ya gwamnati ya mutu ballantana ma ba ta kai mutum ba bara maula maula kuma duk dan maula sai ka mai shi makare shi hmm. malan da gangan suka ga gaba da ba ka yi shan siriri ta mu kai ji da shi yana da mutum zuciya amma abin da aka sani ba na zuma ne ba mu yi ba inda za mu yi na zuma da mun magance wa'annan malalata ciki abin da aka san bahaushe mu lokacin da muke galari muka yi yawon garari Allah ya taimake mu a wannan gararin mun fahimci abubuwa da dama ana zuwa gari daga yake ba wasu ya kawo lokacin da na je can da na na kure inda ba wasu ke ruwa na kure shi yanzu na je inda ba wanda ya sani sai Allah na tsakiyar Allah na lafiya aka ce sai aka ce min masu bukokin ce ba su kwana a gidan nan yan garwaji ne na ce me garwaji garwaji garko ne sun ka tashi daga garko za ka dal ai mutanen garwaji ne na ce ikon Allah wannan fashi ne ka yi tsalle ka faɗi kusa-kusa hmm? so ba ba ma magana gaskiya a wannan asalin yan garwaji ne ga ba muka gaisa ko yan garwaji ne mun yan ga muka fara labari a ba ba sai labari ba ga gari kaza ga baga kaza ga mm, menene muna labari da ki ba aro an ah, me yake wuce ba wudil ba garin ali ana magana kaza ana ga duk yan gida yan gari ne din sai ga nan an zumunci muka sabon zumunci to zaka iske duk inda suka je zaka ga ba zauna gari ban banza cikin Hausawa ina zuwa gare in ma talla wa in ma kifi wa in ma wancan ya gangara rafi ya nemi dan wuri ya noma albasa ya noma kaza ya noma wane ne ne ya kawo gari ya sayar kafin a jima sai ka gan shi da jinsin lokacin ba jinsin sai da su ba zai daɗe ba sai ya sai mota ba zai daɗe ba an ɗaga wurin sai ya sai ko abin da ya samu ya samu yan garin wannan miskini yana magana iyayenka ne abinda ya same su ba lokacin guda ne suka zo suka sai kan wurin ba yace ha mutum ya zo haka wannan na yayi kudi kada wallahi sun yi shi fi garin su mu ba mu taba yadda ba ko ba kudin su ne ba daga noman citta noman wane ne eh, waye kullum tsakko wannan ya aje kullum aiki aiki da daddare aiki da rana da rani safara noma rani da mene ne ne kafin aje wasu gonar da ka daga sai sai eh, ya ce yawon mun kwace gona kanmu kuma aka ce aka dinga bala ce wallahi ba wuce koma maka kashe shi gona kanmu ne to ba kun sayar musu ba ce ba mu sayar musu ba garinsu su ne su tafi garin su ba to ina ya zala lalace ba matsiyatan suna nan a tsakanin mu yadda nan da za ka duba za ka yi abuwa a cikin mu cikin nan wurin baki-baki masu kuɗi na zuwa da don da dama akwai masu son zuwa karatu wallahi suna zuwa yan mauran nan tun da suka kyalla ida wannan waye aljiwa ne a manajan wuri kaza ne sai su maki a gefe shi ne ba ta aiki shi maki a gefe don kai da tsayar ka da zuwa sha shi lafiya gal a ah, ina kasar ne ce ah, a ina zuwa kaza kaza kaza kaza daga nan gobe sai bishi ofis a ah, ina zaune mai zuwanci mu ne masu zuwa makaranta ta dabigo daga nan sai maula gyara maularsa ta gyaru to su akwai masu kunya don Allah a ta min ba zai ce ka bashi ba shi ai shi dan tadbiqu ne baya cin baya maula amma ba shi rance in kuma an yi rancen wallahi baya biya to a yanzu aka san ba wanda suka murje ba sai wanda ya murje wanda ya murje shi a wurin baka ba in kyauta ne tashi kyauta ban baka an galin gaibanta lokacin da ya tashi ya ce ma unguka wata kana amma duk da haka ya ɗaya ba masa takalmi ya kai masa wajen mota maula wani ce da koyi lauyoyi da suka dinga zuwa nan suka dinga zuwa nan shafi ne ko ne a nan masallaci da ce ina da shari'a in an fita da yake to ina da shari'a kaza ina da shari'a ba to don Allah wanda yake a wannan dinan in ka zo ka same ni a nan kace min na ina son kawai yaron ce ba nan za ka same ni ba ka same ni a can nan aikin Allah ke ya kun ku ku kukan dawa ko ya dawo ya san bai dawo da ruwa sai zai ce lahi an awakan kamun ne suka bace lahi an bana ne kada kada saboda kana ban samu dawa ba sai yanzu sai to ani ni ban san ka ba ni ban malamin ku bane ba ni ba ko masta bane ba ni ba principal bane ba ina shugabantan wa'annan ne je ka same su a makaranta in abin ka ya bace za a ɗakwa kamu amma nan kan maka ka kuskura ka zo ka same ni haka makaranta a in ba ka ba zan yi adalci to ya mauna ya mauna ga yin da suka goyi maulin kuma har eh, gobe akwai masu zuciya suna nan yanzu misalin an goyi wa'anda suke yan makala makala mutum nawa suka yi makarantar kansu da makala-makala sun yi makarantar kansu yanzu suna da azuzuwa kaza wani kaza ma yana da azuzuwa kaza wani kaza ma yana da azuzuwa kaza wani kaza ko yana nan sai dai ce a ƙara kuɗin ba ƙara kuɗi ba yanzu zuga sauran malaman ba a ɓoye aka ba ku ba a fili aka ba ku kaza zan biya ku in yayi muku ku zauna mu in bai muku ba ku tafi wani wuri hasali ma na fi son wanda ya je garari ya dawo ya je makaranta ba ya je makaranta ka ba sai na zo wurin ka na da wurin ka nan ke to shi kenan ka zo mu zauna ni ma mu bata in mun bata ka kai min to haka irin wannan duk nan cikin mu zaka gane haka ba haushe an san ba haushe da ba ana ta neman kuɗi sai ki ce ba haushe ba Dr. Tahiru mai gari yana ba mu labari na cewa in an je an kai bayi duniya hatta ba haushi ya fi tsada. Bai san wahala amma ya iya neman kuɗi. Zai ba wa bahaushe ya fi tsada na haka sai bahaushe a shago ake bai. Allah ji barka da zai na kwana lafiya kala ya gaji ya jama'a ya gari ya yara ya kaba kaba ya kaji da ɗawainiyar mu. shi ke na ce ta yau ba zan sai kawai ce ai ba ko mai ai ba na dole sai yau da gobe ai sai Allah kan ga gobe za ka sayar ka wuce shi ka je ka sayi buro da wani wuri ita ce ka zo ba zai gara ka ce ina kan buro da yake na zuwa yi tafi can yi tafi can yi dawo tafi ai dan da nan zai je ya ɗauko da ya sa baka ciki ya nuna wannan leda ba ko a ake sawa ba sai dai da yake kai ne tun da kai alhaji ne saboda ka dai sa maka alai da duk da aka ya baka ya wulakanta ka ya daga ka mota shi ka maka shi a cikin mota gobe ka sayo na da mutum da neman girman kai shi sa ke cewa ya fi tsada to amma yanzu ya abin ya lalace ya abin ya lalace ba hoshe bai iya biyan kuɗin shagwafa in ya kama me ya faru a Najeriya akwai abin da ya faru ga jama'an ka gazawar fikirin nan ya riga ya shige sa suka lalace bara bara daga bai ba ma bara ba wanda ifi ban haushe wanda zai zance kuɗin ka gidiya ba ma maganan ibiya ba sai ka ji shi in kana sauraro sai ka ji an ce Allah ya kwato ya bani ka ganin shi hannun shi ka za wurin da to Allah ya kwato ya bani hakki na ne ya kwato ya bani gama je ka nemi naka shi bai sanin cewa shaidan ya ce shaidan ya sa ka kai abin da kai kuma shi zai tona ka maganan ana iya ce wane ka faɗi to haka a ya wa alaihi albadalu kala ara alaihi albadalu na'am faɗo shi ai ba zo shi ba shi ne yanzu zan yi ba na dan kuma ba ga wancan ya mai da ni bayan yanzu na son tutse shi na yi maka wuri to shi kira anna rajulan law kana alayhi kafara shi na ta mutum da ana bisa kafara kafaran azumi ko kafaran rantsuwa ko kafara da ake ciyarwa ko ta aikin hajji ma da aka ce zai ciyar fa'ata amal masakin ya ce da miskinai fa'ata ama fihin yahudiyya a cikin miskinan nan sai aka samu ba yahudi kayoyi fuhu ya ko zai maka yi maka da hannun da ta kuna ina kake ne ina ban gane ka ba wani ne yake nuna ka a ɓoye kake kana ji ba ana kafara da azumin da ciyarwa ba idan misalin karanto min yin ciyarwa in an yi wurin au ita ya mu ashar ta mafaki e eh, ko ana eh? ba mu ni ka karanta min aya ba kai na ka ciki ya shekaru ba ana ciyarwa ba to shi kenan da aka tashi ciyarwa da ka tashi za nake ce muku abun magana na ne ba ku saba da ganin haka ba inda za ka ce da abinci sai ka hada da ke kiristoci a da sai ka hada da yahudawa da ka tashi ciyar da abincin nan cikin miskinan da aka ce ka siyar ba ce sai an ciyar da miskini sittin ba to da ka siyar a cikin miskini sittin ɗin sai zama akwai ba yahudi a ciki ko ba nasari yaya ka fara ta za ka ce kila abin da zai ba nan gaba a sai ka biya na bai da can ba ta yi ba sai ka samu musulmi zalla a yi na fara ka gane ka gane ka wahalar da ni ni yawa ban kyauta ba da ban wahalar da kai ba na dawo da kai nan ga wuri kusa da gwamnan to nan gaba fa wai sai da kwatar tambar da za ki tasowa to haka nan abun da ya dame kuna da haƙƙi ko da mace to yanzu cikin mu na wai taɓa ganin ba yahude ma to sai dai kira an kaga bungiyar din da suka ce ba yahude ne ka kalle shi gidan amidiya amma ba ka baka ce wannan ba yahude ne a gari ka ba sai dai yaron yahudawa sai dai ka yaron yahudawa wannan farare ba yahuda ne ba baturen ingila ba ba yahude ne ba amma akwai yahudawa ingila baturen amerika ba ba yahude ne ba amma dai akwai yahuda a amerika yahuda kabila ce suna nan sun san kansu in na buga maka misali anan ma ba ganewa za ka yi ba ina ma da ake kai ba fulata ne ya ce ce baka to nuna min sil ɗaya nan haka hmm? ba za ka iya ba amma ana yi a gane su a can silɓe na juya maganan ne da na ce maka sulluɓa da aka ta akwai su a garinmu akwai su a garinmu mun san su mun san sulluɓa ba su ne lokacin suke wa jiyar ne ba sulluɓe da gama da za su shuru mai shuru ce kai ba fulata ne kai shuru kai ba fulata ne su da wuya a ware ku a gano ku to haka nasarariyar lam yi juzihi zalika قلت wannan masaki ne ya fito wannan ko wannan masaki ne yin alwashi miskirai yin akalamentu misalin yanzu ai muskilan ne ba ma yi misalin yanzu ka ce ka yi wani tikekin ragon ka gai ba layya za ka yi ba amma ka yi wa Allah alkawalin Allah wannan rago za ka yanka talakawa alƙawalin Allah na talakawa ne a ko ka samu tittike kan sanka duk da wannan sallan ba a sai yanka sosai ba ana jiran layya da karamar sallah ake yanke yanke in ka ce to wannan san ka yi alƙawali miski ne za ka yankawa duk wani talaka ka ɗaure shi a nan kaza duk wani talaka ya zo in ba shi da zo za a yanka shi rana kaza inda rabonsa sai a yanka a bashi aka zo aka yanka aka daddafa to cikin talakawan da suka taru sai ga yahudawa masu sun zo sai ga kiristoci sun zo shi daidai na ɗauki sanda su da duka a musulunci bai ce haka ba ko ba su ai kuna da shi na kuka wurin ku suna roƙa yanzu da ba ku da shi ne to saboda karantun da kuna da sun an yi abun nan aka ce a shi kenan da ka tashi alon ce kai wa talakawa sai ka yanka ka gabata a wani duba ya to ai wanda suka ce wannan rago akwai kiristoci a ciki akwai yahudawa ciki duk sun zo an raba da su to yaya alwashin ka yayi da kace za ka yanka wa talakawa da shi ka yanka amma ba so kaɗai aka ba ba a alaihi wai zai biya badali kada lam yakun hadayu nazaril masakin hadayan miskinai bai kasance ba inda malik bi manzilati jira'i saidi jira'u saidi ne labudda ba za a ba yahudawa ba amma wannan alwashi a miskinai ba daidai suke ba wurin baliku wala bi manzilatil fidiyati fi tarkil akali minhu illa anna malikan kana yustahabbu yana mustabantar da an yi tarukal akalu min ka قلت له فإن كان قد أكل منه إن يعتفى فيكون عليه البدل في قول ما قال لا أدري من صعب أن مالك ما قول مالك فيه وأرى أن يتعيم أما أولينا أن قاسم ناقا أن يتعيم المساكي من قدر ما أكل يشد مسكيني ديلي دا أبون يهودان كان سقطي ko kiristocin can ko shi karan kansa abin da ya ce ولا يكون عليه البدل قلت أرأيت إن أطعم الأغنياء إذا متيت زيت يدا زينك ومسكيني التاجر يسخذ يسيدس من جراء الصيد نعم التاجرين أو الفدية يكون عليه البدل أم لا في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيه شيئا فذو أبن أكتي صدقه ai kaga babu sina a ciki babu ganiye a ciki ba gaba wa gani da ya ci sadaka ya zauna yana da wadata ya zo garinsa yana da dinari kiman dinariya za ta kai biyu za ta kai a kiman dinariya biyu a ai sun ta ne ya rufe dinarin ka gano shi yanzu ai rikici kuma sannan ba za ka je ka duba ba kaya da ya bata to a faɗo na koda kaɗan misali muke so inda za a gane eh dubu ɗari a yanzu kenan to kaga gaskiyarsa dubu ɗari da sittin bai don haka nan ya yi daidai kaga to ɗari da saba'in sau hudu Allah bai hmm? dubu shida da tamanin sau biyu ne hmm? ɗari shida kai har dubu ɗari shida gaskiya zai fa don an yi sau hudu a gaba ɗaya kai cikakken yanke nan ko sau hudu dubu ɗari shida da tamanin kai kai sau biyu miliyan ɗaya da ɗari biyu to kawai kuɗin musul lalace dinari biyu kenan wagon lalacewa ka dole ko kudin ka da aka tara abu wuta za a yi da su ai ina ga sai haka wannan wannan zai isa ɗima ba ma ruwa ko in ka tashi in ka mutu ce da naira ya kaɗi ba ma masa wanda da za a yi masa wanka shi nan to wannan ina da wa'annan kuɗin a aljihu sai ina da dinari biyu ya mutu aka je kafin an shirya za a yi masa sallah sai aka samu dinari miliyan ɗaya da wani abu kuɗin miliyan ɗaya da wani abu a jaka shi aka ce shi ne zada ake cin sabili kana da ƙimar miliyan ɗaya ka je ka ci sabili akwai masa sallah wana ina daga cikin masu roƙo matsiya ta nan da ake la'anta ba zan masa sallah ba kuma bai masa sallah ba sai dai yan masallaci suka masa sallah saka je aka bunne shi amma annabi bai masa sallah ba bai nema masa kafara ba tunda wannan bugu ka zauna wannan bai da abin da zai ke tun safe bai karya ba daga nan bai da abin da zai ci har zuwa da yamma bai da shi sannan kuma wani zo da abinci ka je ka shiga ciki ka ci talaka sadaka ba aka ce talaka aka kawo wa'annan bayan Allah da suka zo daga inda suka zo din nan su ne ake magana su zo su ci baka kawo musu ba amma sai ka samu ka karbe nasu ka ci nasu to haka me kawo magana na yake ainihin magana eh, cin eh, sabi wa arju an yi jari'a ina fata ya yi idan lam yakun ta'ammada zalika kuntu ta suya to azumi ka fara ce saidi un huwa fi kawo malik amla قال قال مالك يجرئه إن لم يتابع وإن تابع فذلك أحب إلي